Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaran labarai da tsare-tsare na jihar. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya canza shugaban ma'aikata a fadar White House Rince Priebus, wadda ya mai gurbin sa shine General John Kelly mai ritaya, wadda kamin wannan canji shine ministan ma'aikatar tsaron cikin gida. A makonnin baya-bayan nan dai shugaba Donald Trump yana mai da Priebus tamkar saniyar ware ta kai ga sabon daraktan yaɗa labarai a fadar white house anthony sakramucci ya ambaci priva zan mutumin da ke da tabuwa da take magana da manema labarai a maracin juma'a sakatariyar yada labarai a fadar white house sarah huckabee sanders ta ce tun mako biyu da suka wuce ne shugaba trump da rins priebus suka fara tattaunawa kan wannan canji a hira da ya da tashar talabijin ta cnn bayan da ya murabus priebus ya ce shugaban na amurka yana so ya kawo canji ina ji lokaci ya yi daidai domin sauya fasali in ji Prebus abu ne da a gani na fadar Hayes din take bukata Prebus ya ce gaskiyar magana tun ranar Alhamis ya mika takardarsa ta murabus amma sai Juma'a aka bayyana ta. dakarun amurka da na koriya ta kudu sun harba makamai masu linzami cikin teku a bangaren koriya ta kudu a zaman martani ga harba makamai masu linzami da masu iya ratsa nahiyoyi da koriya ta arewa ta ranar juma'a a wata sanarwa da runduna ta takwas ta amurka ta fitar ta ce rawar dajin da suka yi sun fi sun yi amfani da makamai na kwarai da suka hada da makamai masu linzami samfuri biyu daga amurka da kuma koriya ta kudu hadawa da amfani da makaman ba wani abu bane mai wahala da kuma suna iya afkawa kan duk abin da aka saita su akai wato ko da yanayi ba yi da kyau kamar yadda rundunar sojin ta faɗa wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ga muryar amurka cewa an fara rawar dajin ne da misalin karfe biyar da rabi na yamma a gogon washington sanarwa da fadar white house ta fitar jim kaɗan bayan rawar dajin ta kira gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi da cewa ganganci ne mai haɗari wadda zai ƙara mai da ƙasar saniyar waye sanarwar ta ce amurka za ta ɗauki dukkan matakai da suka wajaba na kare kanta da kuma ƙawayenta da suke wannan yanki fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump ya amince da sabbin takunkumi da majalisun dokokin amurka suka kakaba rasha kuma yana shirin sanya hannu kan kudirin domin zama doka a cikin wata sanarwa jiya jima'a sakatariyar yada labarai ta ce shugaban ya yi nazari kan dokar wacce ta kunshi sabbin takunkumi kan jeri masana'antar rasha hakanan dokar ta baiwa majalisun dokokin ikon su takawa duk wani yunkuri da shugaba trump ya yi na ɗage takunkumin gwamnatin trump ta yi adawa da sabbin takunkumin da majalisun suka ɗauka domin ladabtar da rasha saboda katsalandan ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara 'yan majalisa daga duka jam'iyyun biyu sun amince kan buƙatar ɗaukan ƙarin matakai masu gauni tuni dai rasha ta mai da martani ta wajen gaya amurka tilasta rage jami'an da ke ofishin diplomasiyyar ta zuwa 455 daga yanzu zuwa 1 ga watan satumba hakanan rashin ta ce za ta hana ofishin jakadancin na amurka da ke rasha amfani da wasu wuraren adana kayayyaki da kuma wani gidan hutu da take da shi a ƙasar to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a pakistan kotun kolin kasar ta haramta firaministan kasar nawaz sharif rike kowane mukami kuma ta ba da umarni ya yi murabus nan take kakaki a ofishin firaministan ya ba da sanarwa jim kaɗan bayan da kotun ta bayyana hukuncin ta cewa firaminista sharif ya amince da hukuncin kotun duk da cewa yana da matukar shakku ko ja da matakin duk da haka ya yi murabus hukuncin ya yi la'akari da cewa saboda ya gaza ya bayyana kadarori da ya mallaka a ƙetare a takardun neman takara da ya shekara ta da goma sha uku kuma ya sake gabatar da wato bayanan kadarorinsa na karya bisa rantsuwa da ya yi hakan ya nuna cewa prime minister sharif ba shi da gaskiya saboda haka an haramta masa ci gaba da zama wakili a majalisar dokoki hukuncin na kotun kolin ƙasar ya ci gaba da cewa shugaban ƙasa na jamhuriyar islamar ta pakistan ya ɗauki dukkan matakai da suka wajaba ƙarƙashin tsarin mulki wajen ganin cewa tsarin gwamnati na demokradiyya ya ɗore kamar yadda sanarwar kotun kolin ta faɗa jaman tsaron ƙasar musamman 'yan sanda sun yi cicirindo a kowane ɓangare na kotun kolin ƙasar da kuma majalisar dokoki domin tabbatar da doka da oda. duk da haka wasu daga cikin magoya bayan shugaba na sharif sun kutsa kuma suna bayyana ra'ayinsu dangane da wannan hukunci da suke nunawa kamar tamkar ba su amince da shi ba tuni dai shugaban zimbabwe robert mugabe ya kasance kan gaba a jerin shugabannin kasashe mafiya yawan shekaru a duniya ɗan shekaru 93 da haihuwa shugaba mugabe ya ce yana cike da ƙoshin lafiya da zai sa ya sake takara a baɗi ya yi watsi da kiraye-kiraye ya zaɓi magaji idan har raye halinsa. Duk da ci gaba da wasafa da marwa da shugaban yake yi zuwa Singapore domin jinya, yanzu kiraye-kirayen ya, naɗa magaji sun ƙaru. Na ba nan cikin masu kiraye-kirayen ya naɗa magaji wadda ma ba yi tsammanin ta yi hakan ba ita ce uwar gidansa. uwar gida grace mugabe yar shekaru 52 da haihuwa ta ambato wannan batu a taron jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar reshen mata inda maharta suka dare da sowa ana raɗe-raɗen cewa labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Bismillahir Rahmanir na fara ta

uban bude malam shanu ni mijin hawa. ku matan gawo ku saurari kan matan gawo dan kanana ne ba manya ba dan kononun ba ku fara ba ku sun fara kuma sai yanzu. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan abinci mai gina jiki ga ƙananan yara da kuma yadda za a basu abincin domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan makon kiwon lafiya da ake ƙoƙarin gudanarwa a jihar Bauchi domin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan hoɓɓasa da hukumomi suka yi a maraɗin jamhuriyar Nijar domin ci gaba da wayar da kan ma'aurata mahimmanci da kuma alfanun da ke tattare da tazarar iyali. Shi ma rahotonmu na ƙarshe wanda shine na biyar zai yi mana magana akan kaddamar da shirin magance sayar da jabun magunguna a jihar Neja. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. ba ƙananan yara ingantaccen abinci mai gina jiki a lokacin da ya dace shine musababin samuwar cutar tamowa ga ƙananan yara. Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wata ƙwararriya game da haɗa abinci mai gina jiki da ta yi masa bayani akan irin abincin da ya kamata a baiwa yara tun daga ranar da aka haife su. A ƙoƙarin shawo kan irin matsalar da rashin ingantaccen abinci ga mata masu juna biyu yake haifarwa, masana nau'o'in abinci mai gina jiki sun bayyana irin abincin da mai ciki ya kamata ta ci. masanan dai sun kuma lasabta irin abincin da ya kamata a dinga ba jarirai don ganin an gujewa kamuwarsu da larurar tamowa masaniyar nau'in abinci ta babban asibitin dutse da ke jihar jigawa madam florence adebola ta yi karin haske akan wannan batu mace mai ciki ana bukatan ta ci abinci kamar sukunin kunin gyada idan in shinkafa ne mata ɗiba ta sa wake ta zuba ganye domin ganyayyaki ana son ganyayyaki ya fi yawa cikin abincinta domin suna da tare da sinadaran da suke kara ma mace jini da kuzari idan kuma za ta ci taliya na ta zuba wake sosai ta ci sannan idan kuma za ta yi tuwo ne ana son ta yi miyan kube in ta yi miyan kuka ne ma ta sa eh, wannan waken a ciki sannan kuma idan miyan eh, ganye ne ma ana son ta ci wannan ganyen sosai ta ci kuma zogale siya kuwa ta yi kwadansa ta ci shin rashin abinci ga mai juna biyu me yake haddasawa za ka gan cewa wayansu na farko suna karancin jini za ka gan mace tana kumburi ba ta da jini a jiki za ka gan cewa wayansu kuma a matan ba su da isasshe idan sun aihu za ga ba su da ruwan nono isasshe da zai wadace wannan yaron da suka haifa jariri da suka haifa menene yake kawo yara suke haduwa da cutar tamuwa ciwon tamowa yana fara daga ran da aka haifi yaro idan mace bata ba da isasshen ruwan nono ba tana ba da ruwa zagan cewa yaron nan zai iya kama daga wannan ciwon tamowa sannan idan yaro ya kai wata shida wasu matan ba sa son abin da ya kamata su ba yaro shine yake sawa yaro ka gansu suna samun wannan ciwon tamowa wani mataki kike ga iyaye za su ɗauka su kawar da 'ya'yansu daga wannan cuta ta tamuwa ina kira ga iyaye su zo in ba su ma sani ba su zo asibiti za a gaya musu irin abincin da ya kamata su ci da yaro ya shiga wata shida ana son yaro ya fara shan kunun gyada a dafa masa wake yayan itatuwa a samu ana ba yara su ci kamar da me da me kenan kamar a lemu sai a matse ruwan shi yana bude ma yaro ciki kamar su kankana su ayaba a samu ana ba yaro zai sa yaro ya ci abinci sosai da zara yaron ya kai wata shida za a fara ba su wannan abincin sai a zo a fara ba su kunin gyada faten wake su awara ko sai alala duka abinci ne su kwai kana da halin siyan kwai idan kana da halin siyan nama amma idan ba halin siyan kwai ko nama ko kifi abin da wake zai bamu shine wannan naman zai bamu masaniyar nau'o'in abinci mai gina jiki ta babban asibitin dutse da ke jihar jigawa madam florence adebola kenan muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A ƙaramar hukumar ringin da ke jihar Jigawa masana harkar kiwon lafiya na iyaka nasu ƙoƙarin domin shawo kan matsalar nan na rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Malama Maimuna Abdullahi jami'a ce a sashen kula da abincin yara a babban asibiti da ke karamar hukumar ringim a jihar jigawa ta bayyana matakan da suke bi wurin kula da yaran idan suka kawo yaro idan matsala ta kama za a kwantar da shi can daga ɗakin likita za su kwantar da yaro idan matsala bata kama a kwantar da yaro za su ce to ga magungunan da za su bashi kuma je nutrition unit sai su turo iyayen su ce a kawo yaro na idan likita ya turo irin wa'annan yaran masu matsala wurinku mm. da farko me kuke fara yi musu da sun zo za a gwada nauyinsu za a yi musu mug wanda ake gwada a hannunsu sannan kuma za a dudduba su ya yanayin jikin yake physically to sannan kuma sai a san irin treatment ɗin da za a dora su wani aji da wani aji da wani aji ake samun ma wa'annan yara su wa'annan yaran yawanci akan samu matsalar su da yanayin ya danganta da yanayin jikinsu akwai yaran da idan suka zo aka kalli jikinsu aka yi musu gwaje-gwaje za mu iya cewa su tafi can santa na tamuwa saboda mu ba mu da wannan tamowa din a asibiti kuma idan yaro yana kwance su ne wa'anda ake basu madara ana ba su formula na f75 da f100 yaran kuma da suka zo uh, outpatient sai a ce musu kamar waɗanda za su tafi gida kenan Yau su akwai kwash a asibiti da aka samu tallafi wanda ake ba su amma kuɗi kaɗan suke biya su karɓi kwash wato suna biyan kuɗi amma kuɗin ba wai wani kuɗi ne mai yawa ba eh ba wani kuɗi ne mai yawa ba taimako ne daga asibiti waɗannan yara suna kashe kamar watanni nawa kafin ku ga ku tabbatar da lafiyar yaran kamar misali yaran da suka kai wata shida su ne ake ba su yaran kuma da ba su kai wata shida ba ana ba su f75 din fita wannan madara eh to amma kuma idan sun kawo yaro yana da matsalar yunwa a jikin shi kuma gashi bai kai wata shida ba to za a rubuta musu madara irin na gwangwani mm. ne abincin yara sai su je su saya wannan yunwa da take kama kananan yara mataki mataki ce ko kuma kawai duk abin bai ɗaya ne a mataki mataki ce ya danganta da yanayin matsalar da yaro yake ciki to gaskiya ya kamata a ce idan yaro ba shi da lafiya kana kokarin ka ba shi abinci baya karba duk wannan matsalar shi ne ma abin da ke fara jefa yara a ciki ko kuma a sami yaro yana rashin lafiya da kurarraji a bakinsa shi ma wannan yana jawo musu matsala sosai kuma a yanayin abincin da yaro yake ci wa shi ma wannan kuma yana jawo su zama malnourished sosai tunda ba maki ana ta ba yaro wani abinci ne wanda ba shi jikinsa yake bukata ba amma idan aka zo asibiti aka tura mutum nutrition unit za a samu shawarwari kuma wannan shawarwari zaki ba ma iyaye yayin da suka zo yaya 'ya'yansu ku ba su ko kuma kawai yanda muka saba yin yaye kawai yaro lokacin yaye yayi mu yaye shi shikenan an yaye shi a'a ba haka bane saboda shi nono akwai sinadarai da yawa a cikinsa kamata idan za a cire yaro daga nono a je asibiti don a nemi shawarwarin ƙwararru akan abubuwan da ya kamata a yi wa yaro musaya da wannan nonon da ya rasa kuma yana da kyau in za a yaye yaro uwa ta yaye ɗanta da kanta don wannan makon ma yana hana su cin abinci duk inda aka kai su sai kuma su samu matsala dan duk wanda ma suka kawo yara nan ba lafiya muka kalli mace muka ga alamun dattijuwa ce zamu ce me alaka ko in ta ce kakar ce to ita ma gaskiya mukan yi musu nasiha akan su dina raba yara da iyayensu su ringa barin su iyayensu suna yayi saboda shi ma yana ja musu matsala malama maimuna abdullahi kenan halimata abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimatu abdullahi a jihar bauchi kuwa mako guda ne aka keɓe domin kula da lafiyar mata da ƙananan yara Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da cikakken rahoto. hukumar inganta lafiya a matakin farko sun kaddamar da makon ranar mata da ƙananan yara da yake jawabi wa manema labarai kan irin tsari da matakai da suka ɗauka ganin kowace mace da yara ƙanana sun ci moriyar makon famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Akwai abin da muke kira MNCHB wanda kowane shekara sa biyu ana yinsa ba don komai ba saboda mata masu juna biyu biyu da yara ƙasa da shekara biyar akwai wasu abin da muke kira health interventions wato abubuwa ne wanda suke taimakawa ƙananan yara da mata masu juna biyu a shanin kiwon lafiyansu ita gwamnatin tarayya ita ta tsara wannan abu kowace jiha a faɗin najeriya tana yi sau biyu a shekara a cikin wannan sati Eh, yau mu dai a jihar bauchi muna miliyan shida da dubu ɗari takwas akwai cikin wannan muna da ƙananan yara ƙasar shekara biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da sittin da hudu ashirin da dubu eh, da ɗari biyu da ashirin da takwas muna da mata masu juna biyu dubu ɗari uku da arba'in da ɗaya to su ne waɗanda muke so sa za su zo su ci gajiyan wannan cikin wannan sati sannan kuma muna da local government ashirin muna da ward ward gunduma kenan guda 323 a kowane ward muna da santa biyu da za a yi wannan shiri na wannan sati ya zama wato muna da santa santa ko kuma cibiya-cibiya guda 646 so abubuwan da za mu bayar a wannan centers ɗin ko kuma cibiyoyi sun hada da sinadarin vitamin a wanda yana da muhimmanci iyaye suka yaran su a basuwa da kariya ga cututtuka daban-daban da kuma karfin kyawun ido so in aka samu dama ya kamata a kai yara don a basu wannan vitamin a din akwai kuma sinadari na iron da folic acid wanda yana taimakawa masu juna biyu wajen samun jini don ana so mace in za ta haihu ta zama tana da jini isasshe a jiki sannan kuma yara da za a kawo su za mu gwada su mu ga ko suna da matsala na rashin abinci mai gina ciki. wato malnutrition duk sandan da aka je akwai abin da ake amfani da shi a gwada yaro a gani in har yana da shi zamu ba su irin taimakon da ya dace ko a fahimtar da uwa abin da ya kamata dinga bai wa yaro ko kuma in mun ga abin ya kai wani minzali akwai magunguna da za mu bayar insha Allah zai samu sauki so akwai magunguna na malaria akwai magunguna na gwada cutan sida wato kwanjamau kenan akwai kuma yaran da ba samu an musu rajista ba lokacin da aka haife su za mu gwada eh, haɗin gwiwa da mu da mutanen masu population commission za mu tabbatar mun yi wannan yaran rajista ya sami shi ma certificate zai amfani da shi sannan kuma yawan kudaden da muka samu na wani yin wannan sati akwai miliyan goma da muka samu ta hanyar soml wato wani shiri ne na federal government shi ma da bauchi take ciki wato state government ne ta bayar da shi wannan soml din akwai kuma unicef su sun ba miliyan takwas shida sai who su tallafi ne na tsarin aiki da kuma taimakawa wajen bitan koyarwa da sauransu wato technical support sai mcsp wanda su wani agency ne su ma na gwamnatin amurka tana ba mu technical support so su plan international su kuma sun taimaka mana da faɗakarwa da kuke ta ji a rediyo da television saboda mutane su ji yadda wannan tsari yake kuma su zo su ci gajiyarsa abubuwan da muka samu kenan. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a nigeria. Hukumomi da jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Nijar sun mayar da hankali domin faɗakar da iyali mahimmancin tazarar haihuwa. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar ta Nijar. albarkacin sallah iyali da ke kwana duka ranar 11 ga watan julin kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware a Nijar ta mai da hankali basu ga tsarin iyali wato hutu tsakanin aifuwa da waccan. da ministan kyautata daɗin al'umma madan kirstal rakiyatu kafa jako ta jagoranta a sabuwar tribune da ke nan birnin maradi. zancen planification familial wato mata in sun ka aihu yau su bari shekara uku ko hudu ko biyar su samu wata aihuwa don saboda ana son su huta su samu lahiyar jikinsu yansu su samu lahiya kuma muna son su samu dama da za su karatu ko da za su koya wani eh, ai a samu cikin gida a samu dukiya ba kullum ba sai an ce eh, mai gida kawo kudin kayan miya mai gida yara ba su da lahiya son muka yi mata ma su kama jikinsu su yi aiki shine ya kawo mu yau a jihar maradi sai mun ga mata masu yoyo mata masu yoyo kuma abin da ke sa shi abu biyu ke sa mata su yoyo na farin mata in suna nakuda ba su zahin zuwa wajen likita sai su bari abu ya yi zahi na biyu kuma an mata masu shekara goma sha biyu goma sha uku da ake ma arme masu lokaci su ma wajen aihuwa sai su samu matsala sai a yi eh, rashin lahiyar nan ta wurin wannan sallah bayanai da dama aka zartar ba su ga neman hutar uwa da ɗanta domin magance matsalolin da ake iya cin karo da su wani uban iyali malam kanta ya'u ya ce wani abu a kai eh shi magana fukan farin iyali magana ce wadda take da muhimmanci inda hakan gane verma a daidaita tunda wata matan nan in ta aihu za ka gani kahin shekara ɗaya kuma ta ɗauki wani ciki to kaga wannan abin akwai wahala ga mace to wannan ya kamata mutane su gani su ba abin mahimmanci in wannan ta faru wannan suna iya diba a gaida kamata daidaita ita uwan nan ta samu hutawa kuma shi yaran da a aihuwa aka aihuwa kuma ya samu nono isasshe ishe shi shekaran nan biyu shu'aibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar gaida shu'aibu mani A jihar Nejan Najeriya an kaddamar da shirin magance sayar da jabin magunguna, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kaddamar da shirin tantance ingancin magungunan da ake sayarwa musamman na yara ƙanana a kantinan sayar da magunguna da ke faɗin jihar. Daraktan kula da sashen haɗa magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Indagi Muhammad, ya ce babban kalubalen da ke gabansu a yanzu shine faɗakar da jama'a akan wannan sabon tsari. to kaga komi aka ce sabon abu dole za ka samu kalubale na ɗaya wanda za mu shine mutane wa'anda ake son a yi wannan abu saboda su ya kamata su san cewa akwai sabon tanaji da aka yi musu to kalubale na ɗaya shine mutane su san cewa akwai sabon shimfiɗa da ake da shi na biyu shine ma'aikatan mu ma'aikatan lafiya abin da ake cewa attitudinal change mm. attitude na ma'aikatanmu ya kamata laya mm. dan da yawa wasu abubuwan mutum zai zo asibiti maimakon maganin da aka an bayar a ba marasa lafiya sai ka ga ya samu magani ya je wani wuri ko kuma su kara kuɗi wa'annan abubuwan ne dole za mu samu eh, za mu kokarin mu maganta shi mm. za mu sa kowane price na kowane magani wanda a kowane helfa kowane kauye price da ake samu a cikin birni haka za a yi shi a cikin kauye za mu sa price list inda duk ko ina zai applicable in the whole state gaba ɗaya irin price daya za a samu kuma za a sa shi ko ina wanda har eh, patient wato marasa lafiya za su gani so that ya canja halayen ma'aikata yin amfani da magungunan gargajiya ga mata masu juna biyu na matukar yin tasiri a yankunan karkara Akan haka ne ma ya sa ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta dukufa wajen faɗakarwa tare da ƙoƙarin mai magungunan gargajiyar da na zamani kamar yadda Dr. Indagi Muhammad ya yi ƙarin bayani. Na ɗaya shan maganin gargajiya wato ya zama kamar al'ada ga mutanen mu mm. so in kana son ka hana mutum yin wannan sai dai ka kawo wani wanda zai mai da gurbin shi to wa'an abubuwan da muke yanzu shine mu mai da gurbu ka ɗaukaka ma'aikatar lafiya mutane su san cewa in ka zo za ka samu abu kirki kuma da sauki to abin da ke hana wasu zuwa cikin asibiti shine eh, tsada da kuma halayen mutanen muka kau da wannan mutanen ƙauye dole za su je su tabbatar abin da suke samu wanda zai amfane su ne so muka yi wannan ji zai kawo ƙarshen wannan eh, halayen Daraktan sashen hada magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad, Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Niger a Najeriya. What Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya min sallah domin ni na tafi tun dama aina adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita zafu ka da ka

makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laila ilaba iyalina mototina gidajena arzikina dukkana na basu daga ni sheli kafani ba takalmi makabira za a sa ni kabari gam an aje ni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sa ni a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi Allah in ban dace ba in ce mai wasu ne ga Ibrahim Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.